Thunder blows Online TV. Thunder Blowers Online. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما تكلموا أو أن كفاتا تندبلوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na farko wanda aka samu suna shugabanci a musulunci a cikin wannan shiri insha Allahu zai rika zuwa muku a kowane mako inda za mu rika tattaunawa kan abin da ya shafi shugabanci da jagoranci a addinin musulunci kasancewa wannan shine shiri na farko a yau ka tokan. za mu sadaukar da wannan shiri ne akan mukaddama ko kuma gabatarwa ya ku uwa musulmi dalilin tunanin kirkiro wannan shiri shine abinda muka sani ne a musulunci cewa shi musulunci addini ne wanda ya kwanci komai da komai a matsayinmu na musulmi allah subhanahu wa ta'ala tun da ya halice mu ya faɗa mun a ƙur'ani cewa ma khalqatul janna wal insa illa liya'budun Allah bai halitta mutum da aljani ba sai don su bauta mashi shi ko bauta Allah subhanahu wa ta'ala ba za ta yi ba ba tsari ba za ta yi ba ba jagoranci wannan shi yasa Allah ta'ala da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da tsari da shugabanci a komai na rayuwarmu da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala idan muka ɗauki misali ɓangaren ibada za mu isko cewa kamin a yi sallah akwai liman duk kuɗinka duk sarautarka duk mabiyanka duk farin jininka duk kyawanka in ka zo masallaci kana bayan liman wani kalar tsarin shugabanci ne ake son a koya mana ba za ka duka ba sai ya duka ba za ka tashi ba sai ya tashi ba za ka zauna ba sai ya zauna ba za ka sallame ba sai ya sallame ko da ka girme shi a shekaru ko da ka fi shi kuɗi ko ka fi shi ɗaya ko ka fi shi kyawu ko ka fi shi ma sarauta ko ka fi shi mulki a ce kai ne gwamnati ko kai shugaban kasa ne ko wane ne kai kana bayan liman sai yadda ya kai kaga wannan yana koya mana tsarin shugabanci a ta fuskar ibada idan mun dauki abin da ya shafi azumi za ka jira sai mai alfarma sarkin musulmi ya sanar cewa an ga wata ka ɗauka sai ya ce an ga wata ka aji kuma za a ɗauka tare za a ajiye tare za a yi tsawon lokaci guda za a ajiye lokaci guda duk yana koya mana shugabanci a ɓangaren ibada idan muka je aikin haji hakanan za mu gani cewa akwai kowane ɓangare na ibada na kowane mataki akwai shugaba da ake shugabantarwa ya jagoranci al'umma wani waɗannan ibadu hakanan ma idan muka raka abin da ya shafi mu'amala wato rayuwar mu ta yau da kullun za mu isko akwai zamantakewa akwai shugabanci akwai jagoranci jagoranci nan tun daga gidanka a matsayinka na mai gida a cikin iyalanka ko kuma a makarantarka a matsayinka na malami ko makarantar nan ta muhammadiyya ce ko makarantar boko ko kuma a a anguwarka a matsayinka na mai anguwa ko a matsayinka na hakimi ko a matsayinka na uban ƙasa ko a matsayinka na emir akwai shugabanci akwai tsari yadda musulunci ya tsara mana ya za a shugabanci mutane ya za a rayu ko kuma bangaren siyasa tun daga abin da zai shiga kansala zuwa kansila zuwa ciyaman dan majalisar jiha na majalisar tarayya na majalisar ah, dattijai zuwa abin da ya shafi gwamna abin da ya shafi shugaban kasa duka shugabanci ne da jagoranci ne na al'umma wanda ya shafi rayuwar yau da kullun a samu rayuwa ta tafi da kyau da daɗi duka musulunci yana da abin cewa akan wannan don haka a cikin wannan shiri za mu ƙoƙarin kallon abin da alƙur'ani ya koya mana game da shugabanci da jagoranci a addini haka nan ma za mu mai da hankali wurin bayanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daban-daban akan abin da ya shafi shugabanci da jagoranci tun daga wato zaben shugaba a musulunci akwai hanyoyi da yawa da ake zaben shugaba wanda dukkaninsu galiban a wannan ƙasa muna yin amfani da su akan zaɓi shugaba ta hanyar a zaɓe shi akan sanya shugaba ta hanyar a naɗa shi akan sanya shugaba ta hanyar a ce ya gari abin an ban mashi ci gaba da yi akan zaɓi shugaba ta hanyar yarjejeniya a mutane san ita faɗi a ban mawa ne to duka waɗannan hanyoyi za mu ji to ya musulunci ya tsara a bisu domin tabbatar da shugabanci sannan idan an sanya shugaba dole dama a musulunci akwai wanda yake shugabanta akwai wanda akwai shugaba akwai wanda ake shugabanta to za mu ji me haƙƙin shugaba akan talakawansa ko mabiyansa ko waɗanda ke ma jagoranci shi kuma wanda ake ma jagoranci ko ake jagoranta ko wanda shine talaka shi kuma wanda ya haƙoƙan shi akan shugaban shi akan jagoran shi saboda addinin musulunci wani irin addini ne wanda ba wani addini a duniya da ya kai musulunci zama wa addini kammalalle addini cikakke addini na adalci addini na raba daidai Allah yana gaya mun a Qur'ani yana cewa ma farna filka kitab min shay'in ba wani abin da Allah ya yi sakacinsa a Ƙur'ani bai kawo ba ko ni za ka yi a matsayinka na musulmi ba sai matsala ta taso ba za a zo a ce to jama'a a zo a zanna a yi meeting a yi workshop a yi symposium a yi conference a yi retreat ga matsala ta taso ya za a yi a'a shi musulunci kayan matsala ta taso yake neman mata mafita da abin ya faru to to dama musulunci ya ce irin wannan ya faru kaza za a yi to balle shugabancin da rayuwa ba ta tafiya da daɗi rayuwa ba ta armashi rayuwa ba ta kayatarwa ba ta tafiya daidai har sai akwai shugabanci akwai jagoranci kuma shugabancin nan da sharuɗan shi da ka'idojin shi biyayyan nan ga shugaba da sharuɗan da ka'idojinta to duka za mu kalla saboda musulunci addini ne na adalci addini ne na raba daidai za mu ji Allah na cewa inna Allah ya mudu bil adl wal ihsan Allah ta'ala ya horo da ayi adalci a cikin komai ayi ihsani a cikin komai adalci a shugabanci adalci a kasuwanci adalci a zamantakewa iyali adalci a wajen aikin gwamnati adalci a wajen kowace irin mu'amala da kuma ihsani shine bayan an yi abin da adalci an aza kowane abu inda ya dace an ba mai haƙi haƙinsa kuma ya zama akwai ihsani wato kyautatawa biyowa da alkhairi za mu ga ya zo a hadisin imamu sai da na ma'azu bin jabalin radiyallahu anhu sahabin annabi ne Allah ya kara mashi tarda yake cewa wata rana annabi ya rage masa hanya saman dabba take cewa ya mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah sai ce Allah da manzonsa su suka sani sai ce to haƙƙin Allah ga bayi an yi abu ruhu wala ya shirku bihi shay'a su bauta ma Allah shi shi kadai kada a yi ma Allah shirka Allah shi kirkire ka shi ya halice ka shi ya samar da kai shi ya raya ka shi yake baka abinci da abin sha da komi yake kula da rayuwarka to in ka ɗauki bauta Allah ka bauta ma wani da shi ba Allah ba ka yi zalunci to na adalci ga Allah shi ne ka bauta ma Allah shi kadai bai da abokin tarayya a magana shi da aikin shi da siffar shi da halin shi sannan kuma sai ta toshi kuma haƙƙin bayi ga Allah shine idan sun bauta ma Allah shi kadai sun kadai tashi ba su mai shirka shi ko Allah ya sa su aljanna komi suka yi sai ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam komi suka yi ya ce komi suka yi ya ce manzo Allah in in ba su bushara ce a'a kaka ba su bushara in ka faɗa musu za a rafa shi ta to tunda ba shi kenan inda shirka ɗaya aka shiga wata a shagaru ba za a samu rama ba ai mutum ma yana yin abin da ya ga dama ya ce a ka faɗa musu kyale su kaga a wannan in dai a ci tsakanin Allah da bayi wanda kai da tsakanin ka da Allah to me naka komi naka Allah ya ma halitta ka ma samar da kai an kai Allah ya samar da kai ya raya ka amma duk da haka Allah ce kana da haƙƙi gare shi to balle ba wanda baka halice shi ba baka samar da shi ba baka raya shi ba baka iya kashe shi kaga nan kamata a ce akwai haƙoƙa shi yasa a musulunci sai zama akwai haƙƙi tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakanin 'ya'ya da iyaye hakanan ma akwai haƙƙi tsakanin wato jagorori ko shugabanni da wanda ake jagoranta haka nan akwai haƙoƙa tsakanin mutane wurin zamantakewa wurin mu'amala irin a ce mutum wannan makwabcinka ne a abokin aikin ka ne a mutumin zama gari ɗaya ne a kuna makwabtaka a gida a gona a shago a ofis a kasuwa duka waɗannan musulunci ya sanya mana haƙoƙa to amma mu za mu mai da hankali ne akan musulunci abin da yake magana a kai na abin da ya shaye shugabanci da kuma haƙoƙan uwa musulmi yabo da godiya sun tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya shugabanci a matsayin jigo wanda ba za a yi rayuwa ba sai da shi sannan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya biyayya a matsayin wani shugabanci ba zai tafi ba ya yi nasara sai da ita kuma hakika shugabanci a musulunci wani irin al'amari ne wanda musulunci bai dawama bai tabbata bai tafiya da kyau sai akwai shugabanci akwai jagoranci sannan kuma shugabanci shi ke sa al'umma ta daidaita al'amura su tsaru hukunci ya zartu yan uwa musulmi ta hanyar shugabanci ne tusanu fuguro ake toshe kowace irin kafa ta yin banna ko laifi wata amur duwar ake raya gidaje ake raya garuruwa ake raya al'umma ake kawo ci gaba wato kuma fitan ta hanyar shugabanci ne da jagoranci ake kawo da fitana ake kawo gyara ake jawo al'umma maslaha da abin da kawo musu ci gaba wato da mihan da jagoranci ne ko shugabanci ake kawo da dukkan wani matsala da za ta iya tasowa ta hanyar da zaune tsaye ko hana zama mutane zama lafiya to ta hanyar shugabanci ne ake tabbatar da wannan wato sanu baiza ta hanyar shugabanci ne a musulunci ake kare karamin abu da babban abu ko da kwai ne ya zama za a yi kwai kaza za ta yi kwai a kiyaye alfarma ta a bar shi lafiya ya rayu yankashe shi ya zama halitta a ci gaba da amfani da shi wato fadal amun wan da shugabanci ne a musulunci ake kiyaye tsarin al'umma ake tabbatar da zaman lafiyan al'umma idan ba shugabanci ba za a samu zaman lafiya ba idan ba jagoranci ba za a samu wato kiyaye rayuka da dukiyoyin al'umma ba wai sasul khas wal am da shugabanci ne a musulunci ake iya jagorantar mutane gaba ɗayansu kuma a jagorance su a ɗaiɗaikunsu wata tahallalu a sariyar islam kuma inda musulunci ya samu ɗan wani tikas ko ɗan wani matsala sai a ga cewa an ɗinke wannan baraka an daidaita wannan inda ake ganin an samu wata kafa da za ta iya haifar da cikas ko damuwa ga al'ummar musulmi wa ya umma nuru sadi ad wal akam kuma da hanyar shugabanci ne haske zai zauna duhu zai yaye al'amura za su daidaita wa al ulum wal ahkam sai ta hanyar shugabanci ne a musulunci da jagoranci ake yada ilimi ake zartar da hukunce-hukunce ko da misali za a ce akwai majalisar dokoki ta jiha ko majalisar dokoki ta karamar hukuma wato kansaloli kenan ko majalisar dokoki ta ƙasa wato sanatoci ko 'yan majalisar tarayya to ko sun zauna an kawo ƙuduri an goyi bayan shi an tattauna shi an aminta ya zama doka to idan babu shugabanci ba jagoranci ma'ana executive council ba za a iya zartar da shi ba ba za a iya aiwatar da shi ba wal ahkam haka nan ma hukunce hukunce kotuna idan ba shugabanci ba za su yi aiki ba haƙoƙa idan ba jagoranci ba za a bashe su ga ma'abotansu ba kuma musulunci ya wajabta a yi hukunci ya wajabta a yi adalci ya wajabta a ba dukkan mai haƙi haƙinsa falƙisɗu wal adalu bil manaruhu manaruhuma da'im shi ko idan ana shugabanci ya zama akwai adalci akwai raba daidai akwai ba da haƙi to a nan ne za a ga zaman lafiya ya samu gindin zama ci gaba yana tabbata yana ɗorewa wal ihsan wal fadl biha wa biha makina da'a'im kuma sai ana samun kyautatawa da kuma yin alkhairi to ake samun ɗorewa shugabanci ake samun tabbatar jagoranci a kowace al'umma a kuma kowane lokaci a kuma kowane yanayi da kowane irin hali fa an usman ibn affan radiyallahu anhu an samu bayani daga sayyidina usman dan affan Allah ya kara mashi yarda wanda sahabin annabi ne surukinsa ne khalifansa ne na uku yana cewa ma ya za'ul imamu aka min ma ya za'ul qur'an da yawa Allah na gusarwa ta hannun shugaba abinda bai gusa ta hannun alqur'ani ba ma'anar shi ba wai ana son a ce shugaba ya fi alkur'ani ba ne ko kaɗan ba abin da kan girma alkur'ani balli ya fi shi to amma ya ce da yawa allah na amfani da shugaba ya gusar da wata ɓanna wadda ba a gusar da ya da alkur'ani ba shi alkur'ani sai in imanin mutum ya kai kuma sai in ma yana da ilimin alkur'anin zai iya karanta shi zai iya fahimta shi zai iya aiki da shi kuma sai akwai tsoron Allah amma idan akwai shugaba na kwarai mai adalci tsayayye jagora mutumin kirki ko da ba ka da ilimi ko ba ka tsoron Allah yana isa ka kai dole ina yana ka bari dole a matsayin shi na mai mulki wanda Allah ya ba shi da nama to yanzu zan adalci ne mai mulki ne mai ilimi ne ya san daidai yana son a yi daidai to ko ba ka da ilimi ko ba ka tsoron Allah yana iya sa ka kai abin da daidai tunda dama Allah yana cewa da shugabanni na kwarai sai horo da alkhairi su hana mugun aiki to kuma idan alkur'ani ne kuma sai in ka san shi sai ka karanta shi sai ka fahimce shi sai akwai tsoron Allah zaka tsaya inda ya horo da inda ya hada amma in ga shugaba ta kamar ne na kwarai mai adalci ko ba ka da tsoron Allah sai an sa kai abin da a shi ne ake irin hukumomin hizba irin hukumomin 'yan sanda irin jami'an tsaro irin alƙalai da kotuna domin in ka yi abin da ba daidai ba an hana ka ka ƙi bari a yi amfani da ƙarfin doka da hukunci a taka ma burki a zan a ɗora ka akan abin da a daidai zai zama karantarwa da ishara ga sauran al'umma wa qala al-imam ahmad rahimahullah imam ahmad wannan shugaban mazhabar eh, ahmad eh, hanabila Allah ya mashi rahama yana cewa al-fitnatu idza lam yakun thamma imamun yaqumu bi amrin nas yace duka ga an samu tashin tashana duk aka samu tashin hankali da ana samun fitina da rashin zaman lafiya da rashin kariyar dukiyoyi da mutuncin al'umma to tana faruwa ne idan babu shugaba tsayayye ba shugaba takamamme ba shugaba miƙaƙƙe da zai tsaya ga daidaitawa da kuma gyara al'amuran musulmi kamar yana son ya ce duk sadda an karasa shugaba dole ne a samu fitina dole ne a samu tashin hankali dole ne a samu wato rashin daidaita al'amura saboda ba jagoranci wa qala al-mawardi imam al-mawardi rahimahullah yace fa kanat al-imamatu aslan alaihi alaihi istaqarrat qawaid al-milla wa intazamat bihi masalihul umma hatta hatta tathbatat bi al amma wal khassa yace fa kanat al-imamatu aslan shugabanci a rayuwa shugabanci a addini shugabanci a ma'amala asali ne tushe ne wanda akan shi addini ka tabbata musulunci ke dawwama tsari yake miƙewa al'amuran al'umma yake gyaruwa ya daidaita ya ce har ya zama al'amuran gama'a jama'a na gaba ɗai in jiha ce in ƙasa ce in ƙaramin hukuma ce in yanki ne to al'amuran jihar ko ƙasar ko yankin gaba ɗaya ya daidaita haka nan wal khasa haka kuma al'amuran shi kun jama'a individual kowa a ce nashi al'amura sun gyaru sun daidaita duka wannan ba zai samu ba ba zai tabbata ba sai akwai shugabanci na kwarai sai akwai jagoranci na a zo a gani ya koyi kwa masu kallon mu hakika shi wannan al'amari na shugabanci da jagoranci abu ne mai girma <clears throat> a musulunci abu ne maɗaukaki a addini wanda musulunci ya ba shi kulawa ta sosai ya ba shi muhimmanci na gasken gaske za mu ji a cikin alkur'ani a sutan nisa'i aya ta hamsin da biyar allah yana faɗa mana cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'un laha wa ati'un rasula wa ulul amri minkum ya ku shugabanni ya ku masu imani ati'un laha ku yi ɗa'a ga allah Waɗi rasula ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ulul amri minkum da ma'abota shugabanci a cikin ku ma'abota zartawa a cikin ku ma'abota al'amari a cikin ku wannan malamai sun yi ittifaki a wurin tafsiri cewa waɗanda ake cewa ulul amri su ne shugabanni na addini da shugabanni na mulki abinda da yasa ake fassarawa yanzu a wannan fasara shine asalin al'amari da farkon musulunci shugabannin addini su ne shugabannin duniya shugabannin duniya su ne shugabannin addini domin a musulunci ba a raba duniya da addini ba a raba addini da duniya za mu kalli haka a ƙur'ani inda Allah ke cewa wala wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibuka min ad-dunya wa hasan kama ahsana Allahu ilayk kada wato ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka na duniya kuma kada ka manta da rabon ka na lahira don abin ka samu a duniya ma'ana neman duniya ba zai hana neman lahira ba neman lahira ba zai hana neman duniya ba kuma duniyan ne ake neman lahira kuma in ba a nemi lahira a duniya ba ya an je lahira ba za a samu lahira ba don haka sai zama a musulunci ana ba shugabanci muhimmanci don sai da shugabanci ne ake iya samun lahira sai da shugabanci ne ake iya samun duniya kuma sai nuna ta gyaru ne za a iya samun lahira to sai Allah ya ce ya ku masu imani ku yi da'a ga Allah wani da'a ce mutlaka ma'ana da'a mutlaka ba shadari cewa da zaran Allah ya ce ayi dole ayi da zaran Allah ya ce a bari dole a bari kuma abin da Allah din ya ce ayi ko a bari ko ka fahimta ko baka fahimta ba ko ka gane ko baka gane ba ko ka san hikima ko baka sani ba haka nan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sama ya bada umarni cewa ayi kaza ko a bar kaza ya zama dole ya zama wajibi ya zama lalle ayi abin nan ko a bar abin nan alqur'ani na gaya mana ma atakumur rasul fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu da abinda annabi ya kawo muku sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa daga Allah ne ko karba hannu biyu ko aiki da shi to amma yi ma shugabanni biyayya shi ba a ce mutlaka ba ba a ce cewa ta buɗe ba cewa dole duk shugaba ya umarni sai an mashi da'a a'a shi yi ma Allah da'a ne da'a mutlaka yi ma annabi da'a da'a ce mutlaka amma yi ma shugabanni da'a ya ta'allaka ne ga yi masa da'a idan sun yi ma Allah da manzon Allah da'a ko kuma abin da suka ce a yi ya yi daidai da abin da Allah da manzon Allah suka ce a yi ko abin suka ce sun hana a bari ya yi daidai da abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi horo a bari idan ya saba ba za a je ba ba za a yi biyayya ba imam alhafiz ibn kasir rahimahullah yake cewa wa zahir abin da zahirin wannan wallahu a'lam Allah ne masani annaha ammatun shi wannan umarni umarni ne na gaba daya fi kulli ulul amri min al umara wal ulama wannan ya shafi dukkanin masu ba da horo na ayi kaza ko bar kaza wato masu kullawa masu haƙin kullawa da warwarewa na daga malamai da kuma shugabanni in mun ce shugabanni sun haɗa da shugabanni na gargajiya kamar irin su mai anguwa hakimi uban ƙasa sarki emir ko kuma shugabanni na siyasa kansila chairman ah, gwamna shugaban ƙasa dukkaninsu ulul amri ne masu ba da umarni ne cewa a yi kaza ko a bar kaza to ya ce dukkaninsu wajibi ne a yi musu da'a a yi musu biyayya an samu hadisi daga ibnu umar abdullahi dan umar kenan allah ya kara musu yarda shi da baba ne an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce alal mar'il muslim as-sam'a wa ta'a wajibi ne akan mutum musulmi ya ji abin da aka bashi umarni ya yi biyayya ga abin da aka ce ya yi ya ce fi ma a habba wa kareha cikin abin da yake so ne ko abin da yake ki ma'ana aka ce ka yi abin ya yi daidai da ra'ayinka da son zuciyarka ko ya saba in aka ce ka bari abin ya yi daidai da son zuciyarka ko ra'ayinka ko ya saba ba sai ya yi ma daidai ba ba sai ka gamsu ba in dai shugaba ya ce ka yi kuma ya yi abin nan don allah ya yi abin nan dai da karanta wa addini ya yi abun nan don matsala al'umma to ko da ba ga gamsu ba ko baka fahimta ba zaka bi ji za ka yi biyayya domin ci gaban al'umma gaba ɗaya don a gudu tare a tsira tare haka nan ma idan ya yi umarni a bar wani abu illa an yi umara bi ma'asiyatin sai fa idan shugaba ya yi horo a saba ma Allah idan shugaba ya yi horo da a yi abin da Allah ya hana ko idan shugaba ya hana a yi abin da Allah ya umarni a yi nan kam ba za a ji ba ba za a bi ba tsanani ya kashe ka sai ka je lahira ka samu gafara ka samu rahama ka yi shahada kuma dama bai da wuta bai da aljanna kuma ko bai kashe ka ba za ka mutu to amma idan ya yi umarni cewa a yi kaza ko a bar kaza ya zama umarnin ya yi daidai da alkur'ani da sunna ko ya da karanta wa addini dole ne za ka ji dole ne za ka bi. fa in umira da ma'asiyatin fala sam'a wala ta'a idan aka mutum horo da abin da saban Allah ne ba zai ji ba ba zai yi biyayya ba wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi wa fi lafzin a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa isma'u wa adi'u fa inna ma alaihim ma humnilu wa alaikum ma humniltum yace ya ku yan uwa musulmi ku sani abin da ya wajaba akan ku ku ji umarnin shugabanni ku bi abin da ake horon ku na ku yi ko ku bari fa inna ma alaihim ma miltum in shugaba ya ce kai kai ya ce ka bari ka bari to daga nan shi duk abin da ya dauka na alhaki Allah annabi ce yana kansa wa alaikum ma miltum ku abin kuka aikata na lahi yana kan ku ma'ana la tadiru waziratun wuzur ukhra wata rai ba ta daukan nauyin laifin wata rai wani ba zai yi laifi ba Allah ya kama wani wanda ba shi wani laifin ba Allah ya hukunta shi a ko wani laifi wanda ya shi ko wanda ya umarni a yi shi shi Allah zai kama shi Allah zai hukunta to amma dai idan an ba da umarni za ka ji za ka bi idan an ba da hani za ka saurara za ka nisanta idan ya yi daida karanta wa addini kuma shugaban kowane ne kuma a kowane mataki idan kuma ya ci karo da karanta wa addini ba za a je ba ba za a yi biyayya ba domin ana bin kowa in ya bi Allah kowa ne ne kuma duk wanda ya samu Allah subhanahu wata'ala ba za a yi mashi biyayya ba ba za a bi shi ba don haka yan uwa wannan a mukaddama dai muna kokarin mu nuna cewa musulunci addini ne wanda ya tabbatar da shugabanci musulunci addini ne wanda ya sanya jagoranci ko musulunci ya sanya cewa tsakanin talakawa da mabiya mutum biyu ne akwai jagora akwai wanda ake jagoranta to amma shugabanci da jagoranci yana hannun shugabanni da jagorori kuma in sun gyaru ne al'umma za ta gyaru in sun barkace ne al'umma za ta samu matsala muna kira ga shugabanninmu a kowane mataki a ji tsoron allah a yi biyayya ga dokokin allah a yi riko da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallama a ɗora talakawa a ɗora mabiya kan abin da musulunci yake so yake yarda da shi domin mu gudu tare mu tsira tare su kuma talakawa muna kira gare su da a biyayya a yi shugabanni nasiha a yi shugabanni addu'a a yi musu fata ta kwarai don su mutanen kirki sai abin da zai amfani 'yan ƙasa ya kuma amfani ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo mana da zaman lafiyan da mun ka saba da shi a jihar Zamfara da Najeriya abin da ke damu mu na matsalolin tsaro Allah ya taimake mu a shawo wannan matsaloli Allah ya maganta mana Allah ya ɗauke mana Allah ya sa wannan ya zama tarihi alfarma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Tonda Blowers Online TV Tonda Blowers Online